فتحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي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 radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirin sa na rana kuma tayar ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muka dauki da su ba wani gabatar da muna dauki da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi-dumin su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da labaran wasanni da kuma kiɗe-kiɗen iraniyawa idan kuma muna da lokaci za ku sake ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 13 ga watan nuwamban shekara ta 2023 wanda daidai da 29 ga watan rabi'u thani na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 53 da sa gabata rana irin ta yau wato 13 ga watan nuwamban shekara ta 1970 hafiz al-assad ya zama shugaban kasar syria kafin haka dai bayan yaki tsakanin kasashen larabawa da isra'ila a shekara ta 1967 sabani ya shigo tsakanin shugaban kasar ta siriya na lokacin da kuma hafiz al-assad wanda ya kasance ministan tsaro sannan kuma babban hafsan hafsoshin soja na kasar sai kuma rana ta goma sha uku ga watan nuwamban shekara ta 1970 shugaban kasar siriya ya tuɓe hafiz al-assad a matsayin ministan tsaro da kuma babban hafsan hafsoshin sojin kasa saboda rashin samun nasara ta kasashen larabawa a yakin da suka gwabza da isra'ila amma kwana guda da tuɓe hafiz al-assad ya jagoranci wani juyin mulki wanda ya kifar da gwamnatin kasar ta syria sannan kuma yana da kansa a matsayin shugaban kasa sai kuma shekara ta 1971 aka zaɓe shi a matsayin shugaban kasa matsayin da yake rike da shi har zuwa lokacin da ya rasu a shekara ta 2000 hafiz al-asad dai ya kasance mutum ne mai tsananin aƙidar kawo ta kishin ƙasa da larabci bugu da ƙari kuma mai tsananin adawa da babakere na ƙasashen yammacin duniya a kasashen larabawa kamar yadda kuma ya kasance a sahun gaba wajen yaƙi da isra'ila a lokacin da ta mamaye wasu yankuna na kasashen larabawa a lokacin yana ministan tsaro na ƙasar syria da ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru takwas da suka gabata a rana irin ta yau goma sha uku ga watan nuwamban shekara ta dubu biyu da goma sha biyar da misalin karfe tara da minti goma sha shida na dare a birnin paris na ƙasar faransa wasu jerin bama-bamai suka tashi a wurare daban-daban a cikin birnin da kuma suka yi sanadiyar mutuwar mutane 130 da kuma raunata wasu kimanin 368 sai kuma a wani lamarin 'yan ta'adda suka yi garkuwa da wasu mutane a cikin birnin a lokaci guda mutane 87 ne dai suka rasa rayukan su sanadiyar garkuwan wannan dai shine hari mafi muni wanda aka yi a birnin paris na kasar faransa tun bayan yakin duniya na biyu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 labarin duniya da farko ga kanunsu. an kashe sojan haramtacciyar kasar isra'ila mai mukamin laftanar kanar a gaza sojojin amurka hudu sun halaka sanadiyar harin yan gwagwarmaya daga iraki dan asalin kasar ghana mai wasan kwallon kafa albania ya rasu ana tsakiyar wasa yanzu sai a gyara zama domin aji cikakkun labarin an kashe sojan haramtaccen kasar isra'ila mai mukamin laftanar kanar a gaza a sanarwar bayan nan da sojojin haramtaccen kasar isra'ila suka yi na asarar da suke yi a gaza a yakin da suke da 'yan gwagwarmaya sun ce an kashe wani mai mukamin laftanar kanar da kuma wani soja na runduna ta musamman sanarwar sojojin haramtaccen kasar isra'ila ta ce waɗanda aka kashe na bayan nan ƙwararru ne a fagen gano da ƙwato mutanen da ake garkuwa da su da su ne yaskar natan da kuma itayi shuham ana yin fada mai tsanani a tsakanin sojojin haramtaccen kasar isra'ila da kuma 'yan gwagwarmaya a cikin bangarori daban-daban na zirin gaza ya zuwa yanzu adadin sojojin mamaye haramtaccen kasar isra'ila da aka halaka a gaza sun kai 45 harin kungiyar hezbollah ya kashe da jikata sojojin haramtaccen kasar isra'ila da dama a wata sanarwa da kungiyar ta hezbollah ta fitar a jiya lahadi ta ce mayakanta sun kai hari da makamai masu fasa garkuwa da kuma silke a kan barikin sojan haramtaccen kasar isra'ila da ke doviv wanda kuma ya yi barna a tsakanin 'yan mamaya a can haramtaccen kasar isra'ila kafafen watsa labaru sun ce harin da aka kai daga labanan ya jikkata mutane da dama jaridar times ta haramtaccen kasar isra'ila ta ɗauki labarin da ke cewa an ɗauki waɗanda suka jikkata ɗin zuwa asibitin garin haifa ita ko jaridar ha'aras ta ce adadin waɗanda hare-haren na hezbollah na jiya ya yi sanadiyar jikata su sun kai 22 bugu da ƙari a jiya lahadin ƙungiyar gwagwarmaya ta kai wani harin da makamai masu linzami zuwa wasu sassa na haramtaccen ƙasar isra'ila tare da haddasa barna mai yawa a can haifa an ga jirgin sama mai saukar angulu yana sauke waɗanda suka jikata da aka ɗauko su daga yankunan da suke kan iyaka da labanan da safiyar yau litinin ma dai mayakan na kungiyar hezbollah sun kai wasu har-haren a kan sansanonin sojojin mamaya da suke a jalilul a'ala to kuna tare da radio boh hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran sojojin amurka hudu sun halaka sanadiyar harin 'yan gwagwarmaya daga kasar iraki a wani hari da jiragen sama marasa matuki da 'yan gwagwarmaya suka kaiwa wa sansanin sojan amurka da ke iraki a jiya lahadi sun kashe sojojin amurkan hudu da kuma jikata wasu masu yawa har-haren na jiya da yi an kai su ne a kan sansanonin na sojan amurka da suke a zur da kuma al-shaddadi wannan harin da ya zo ne bayan da amurka ta kai wasu hare-hare biyu abu kamal da kuma almayadin bugu da ƙari 'yan gwagwarmayar na iraki sun kai wani harin da makamai masu linzami a kan cibiyar haƙo gas ta koniko da amurka ta mamaye a ƙasar ta siriya 'yan gwagwarmaya daga ƙasar iraki suna kai wa sansanonin amurka hari ne dai saboda ita ce take jagorantar yakin kisan kiyashi akan al'ummar gaza wani dan asalin kasar ghana mai wasan kwallon kafa kasar albania ya rasu dan wasan na kasar ghana mai suna rufa'il wamena wanda yake wasa da kungiyar ingasha ta kasar albania ya rasu ana tsakiyar wasa wame na dan shekaru 28 shine wanda ya fice wajen zura yawan kwallaye a kakar bana ta wasanni a ƙasa albania inda ya ciwo kungiyar tasa kwallaye tara dama da yi dan wasan ya yi fama da ciwon zuciya inda a shekara ta 2020 aka yi masa dashen wata na'ura take taimakawa zuciyar tasa tana bugawa hukumar kwallon kafa ta kasa albania ta bayyana rasuwar rafa'il wamena da cewa ta girgiza kasar don haka an jingina yin dukkanin wasu wasanni baki daya a tsawon wannan makon to ƙarshen labarin duniyar kenan. Madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na labaran wasanni. Labaran wasannin mako. bismillahir rahmanir rahim matasa sauran masu sha'ar wasanni ba jiki assalamu alaikum barkamu da haka da kuma saka mu a cikin shirin labaran wasanni wanda a cikin samir kawo muku mai labaran wasanni da suka shafi kasashen nahiyar afirka nahiyar turai da kuma yankin asiya da fatan mu sun ce tare da mu kuma za su ji shirin amma kafin nan ga mabudin kunne. to madalla suka fara da nahiyar afirka inda za ku cewa dan wasan kwallon kafa na kasar ghana rafil domina ya mutu yana dan shekara 28 bayan da ya faɗi a cikin fili ana tsakiyar buga wasa a kasar albania wamena ya mutu ne a lokacin da yake buga wasa wa ƙungiyar ignatia to a kara wadda ta yi da partizani a ranar asabar ta gabata wamena shine kan gaba a yawan cin kwallaye a lig din albania mai tara a raga ya yi wa togar kasar ghana wasa tara ya ci kwallaye guda biyu bayan da ya faɗi ya mutu a cikin fili nan da nan aka dakatar da dukkan wasanni a na asabar a kuma soke dukkan fafatawa ta karshen mako a shekara ta 2021 ma ya fada a filin wasa ana tsakiyar buga wasa a austria a wasan da yake bugawa a kungiyar blau sai dai daga baya ya murmure sannan ya ci gaba da taka leda kocin tawagar kwallon kafa ta kasar ghana chris hutton ya ce zai koyi darasi daga abubuwan da suka faru a baya yayin da ake ta cece kuce game da makomarsa a tawagar black star gabanin fara wasannin neman gurbin shiga gasar cin kofin duniya ta fifa na shekara 2026 Houghton wanda ke shirya kungiyar domin buga wasa da Madagascar da Comoros to yana fuskantar matsan lamba tun bayan da tawagar stasa ta yammacin Afirka ta sha kashi a hannun Mexico da ci biyu da babu da kuma hudu da babu a Amurka a wasannin sada zumunta suka buga a watan jiya. Ƙungiyar Mamelodi Sundown ta Afirka ta gudu ta samu sanar lashe gasar zakarun ƙwallon kafa na Afirka a karon farko bayan ta doke Wydad Casablanca da ci biyu da babu a kara wasu ta biyu da ci uku da biyu. Sundown ta tashi a gida ne da ci biyu da ɗaya amma ta shi kunan doki a filin wasa na luftus. minti biyar dawa daga hutun rabin lokaci modiba ya katse bugun da kai sai mai tsaron gida kafin ya zura kwallo a raga sundown yanzu kuma ya da zango a nahiyar asiya inda za mu fara da kasar iran kuma za ku cewa tawagar 'yan wasan futboli na kasar iran sun ɗauke kofi a gasar da aka gudanar ta acf a daɗiyar daular larabawa kungiyar manya ta kasar ta samu nasarar lashe kofin gasar ne banta ta doki omid wata tawagar iran da ci biyu da babu a wasan karshe football wasa ne na kasa da kasa da ke da ka'idoji irin na wasan kwallon voli amma ana wasan ne da ƙafafu kamar kwallon ƙafa ya samu kuma karbuwa a kasar iran sosai wannan wasa sakamakon wannan nasarar da aka samu a yanzu ƙungiyoyin kwallon ƙafa na ƙasar iran sun fara shirin shiga gasashen kofin duniya za a yi a alanya a shekara ta 2013 tawagar kwallon kafa ta kasar iran ta yi nasara akan kasar brazil da ci biyu da ba a wani wasa suka buga a birnin jakarta na kasar indonesia brazil ce ta farke kwallon a minti na 28 fara ta mola daga rayan yayin da abul fazl zamani ya ci kansa a ragar zakarun kafin a tafi hutu rabin lokaci a karo na biyu tare da sauye-sauye guda biyu da aka yi a cikin jerin 'yan wasan iraniya sun kara karfi sosai kuma sun dace da 'yan brazil kowanne a mataki na hanya yako baraje shine zura kwallon farko a ragar iran daga bugun da kai sai mai tsaron gida a minti na 54 da fara wasan tawagar kwallon kafa ta farsi ta kasar iran ta zo ta daya gasar da aka gudanar na yankin asia da pacific bayan tallas kasar australia da ci biyu da babu tawagar 'yan wasan gina jiki na kasar iran ta zo ta daya a duniya inda samu numbun yabo da yawa kamar haka da samu zinariya tara da azurfa biyar da ta tagulla guda tara gasar da a gudanar a santa susanna na kasar spain kungiyar al'ita ta saudi pro league ta kwari kocinta wanda shine tsohon kocin tottenham new espirito santo sakamakon rashin nasara da ta samu kungiyar ta samu nasara a wasanni shida cikin sha biyu a gasar bana kuma ta sha kashi a hannun kungiyar sojojin saman iraki da ci biyu da babu a cin kofin nahiyar asiya da aka buga a ranar litinin ta gabata nono mai shekara 49 da haihuwa ya karbar gamar itihad ne a watan yuli shekara 2022 bayan da nan ta kore shi a watanni takwas da suka gabata mataimakin kocin hassan khalifa ne ya jagoranci kungiyar na wucin gadi ya kamata martanin muhammad salah game da rikicin isra'ila da gaza ya zama ya kan yanayin wasannin motsa jiki a nan gaba a cewar wani tsohon wakilin 'yan wasa kuma malami dan wasan gaba na kungiyar liverpool dan asalin kasar masar ya yi kira ga shugabannin duniya da su taru domin hana ci gaba da kashe rayukan da ba su ji ba su gani ba da ake yi a yankin gaza sakon wani mummunan hari da aka kai a asibitin birnin gaza a watan jiya dan wasa mai shekaru 31 da da haihuwa yana ɗaya daga cikin 'yan wasa da dama da ke ɗimbin magoya baya a shafukan sanasa da zumunta muhammad salah misali ne na wani da aka matsa masa lamba don ganin ya goyi bayan wani bangare saboda sanadiyar asalinsa wanda a yanzu babban malami ne a fannin aikin jarida a jami'ar Staffordshire. sai suka bar da zango a nahiyar turai inda za ku ji cewa kungiyar kwallon kafa ta barcelona ta doke deportivo alaves da ci biya daya a wasa mako na goma sha uku a la liga da suka fata a jiya lahadi minti da taka leda alaves ta ci kwallo ta hannun samu haka suka je hutun rabin lokaci ana cin barcelona kwallo daya bayan da suka koma zagaye na biyu barcelona ta farke ta hannun robert lewandowski a minti na hamsin da uku sannan ya kara ta biyu a minti na saba'in da takwas da wannan matakin barcelona ta ci gaba da zama mataki na uku a teburin la liga da maki talatin ita kuwa alaves ya maki sha biyu tana ta sha hudu a wato a kan teburi dan wasan tawagar ingila harry kane na ci gaba da taka rawar gani a bundesliga a bana bayan da ya ci hedhin kwallo biyu a raga a ranar asabar ta gabata nasarar da bayern munich ta yi na doki hetman hudu da biyu ya sa ta koma jan ragamar bundesliga na kasar wato jamus bayan wasa goma sha daya. dan wasan kwallon kafa na kasar argentina lionel messi ya ƙara wani yabo ga wanda ya dauki wato ga wanda ya ɗauki kofin a watanni sha biyu da suka gabata banda ya lashe kyautar mvp ta inter miami na kasar amurka na shekara ta 2023 kungiyar ta mls ta tabbatar da hakan a shafin yanar gizo a watan yuni ne messi ya koma kungiyar bayan kun taginsa da faransan german ta kare ta masu saurare duka duka iya abin da suna sun shirin gan lokacin hararen mu bari in ja burki ana amma tarbe mu a wani sabon shirin domin jin mu dauki da wasu da labaran amma kafin nan a madadin wanda suka tallafa shi ne kammala nima da gunshin nake cewa zaman lafiya muna gaitar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya. madala yanzu kuma sai shirmu na karshe wato kide-kiden iraniyawa kide-kiden iraniyawa Jama'a saurari Assalamu alaikum barkamu da haka da kuma saka da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shi wanda sun same ka muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To lokaci ya zan haɗa ku da Latif Kazimi shi ma mu ji irin abin da yake ɗauke da shi a wannan shiri namu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Ai saurare lafiya. ای شاله افروخته این جان پراتش تیز از اثر جنبش دامانه که داری دوستانه که an gaishe da latif kazimi fece mawaƙi a ƙasar iran a cikin wannan waka da ya rera mana da fata masu sun amfana kuma ta ƙatar da su zan jalin zamun shirin a nan sai a tarbe mu a wani shirin domin jin mu ɗauke da ta daban amma kafin nan a madadin wanda suka tallafa shi ne kammala nima dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku a shafin na gizo wato www.housetv1.ng a huta lafiya. madalla masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake jimu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi-dumin su a halin yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tare amin yake cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh